Assalamu alaikum jama'a Isa Almasihu ina kwanan mu ni ne naku Amir jikan shata yau kuma na zo muku da wata sabuwa tana nan tafe tana kan hanya amma kafin ta iso ta karaso ga su matabinta Maganar tiki na fatan ciki shin wa zai gane ɗin gishi ta kwado Bincike kai mai bincike, ka bincika zan tuka ta lado. Ai garin daɗi na da nisa, angulu da yale ka shadda. Zarafi ne babu da nima na zamto ɗan fullo da sanda. Zarafi ne babu da nima na zamto ɗan fullo da sanda. zarafi ne ba don ilimina ba zarafi ne ba don na fi kowa ba jaki ko da ya yi kaho ba za ya zamtu shanu ba jaki ko da ya yi kaho ba za ya zamtu shanu ba ashe ni da nake wakan nan ma ai zarafi ne dai kenan domin zarafin da na samu nan ba lallai gobe na samu ba to don me kake haushi wai don na azamto mawaki ka sani bai wadda an bani ba lallai ne kai a baka ba wasu har suna zance waina zamto mai wa'azi ku sani shafe wadda an yi mini ba lallai ne ku ku samu ba zarafi ikon Allah ba baba Yesu gani na zo roko nake da ɗamini domin na ɗaukaka sunar ka zarafi zarafi ne ba don na ba zarafi ba don na fi kowa ba jaki ko da ya yi kaho ba za ya zamtu shanu ba jaki ko da ya yi kaho ba za ya zamtu shanu ba ashe bai wata wakokin nan ba kowa yake samu ba idan ko yau ka samu ka san zarafi ne fa wannan bai wata yin wa'azi ba kowa a yake samu ba idan ko yau ka samu sai ka san zarafi ne fa wannan bai wata koye zuwa ba kowa yake samu ba idan ko yau ka samu sai ka san zarafi ne fa wannan bai wata shugabancin nan ba kowa a yake samu ba idan ko yau ka samu ka san zarafi ne fa wannan bai wata yin zance ba kowa yake samu ba idan ko yau ka samu ka san zarafi ne fa wannan bai watawar kasuwa ba kowa a yake samu ba idan ko yau ka samu sai ka san zarafi ne fa wannan zarafi ikon Allah ba ba su gamu mun zo mu ma kasan san mana domin mu ɗaukaka sunar ka zarafi zarafi ne ba don ilimi na ba zarafi ne ba don na fi kowa ba jaki ko da ya yi kaho ba za a ya zamto shanu ba jaki ko da ya yi kaho ba za ya zamtu shanu ba ka san kai da kake mulkin nan ka san zarafi ne fa wannan da dama suna nema amma rabana bai basu ba Allahun nan da ya baka ka gane yana fa kallonka kai da kake jina a kasan zarafi ne fa wannan da dama suna son hakan amma zarafin ba samu ba kai da kake wakan nan kasan zarafi ne fa wannan wani ma yana nema amma baiwar bai samu ba kai da kake da lafiya ka san zarafi ne fa wannan wani ma yana so hakan amma gashi can gado kwance kai da kake raye ka san zarafi ne fa wannan wasu ma suna san hakan amma